انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون kadai waɗanda suke amsa maka su ne suke jin zance kuma suke fahimtarsa amma kafirai matattu ne ba sa da wani sha'ani zukatansu sun mutu matattu kuwa Allah zai tashe su ranar alkiyama ne sannan gare shi shi kadai za su koma don ya saka masu akan abin da suka gabatar